This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan a akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Oktoban shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya. To malama mu da Amurka ta shirya za ta tura sojoji su je su yaƙi Boko Haram amma ba Najeriya za su je ba. an ɗage ko kuma an sa sabuwar ranar da za a yi zaben burkina faso nan da aka ɗage saboda juyin mulkin da aka so a yi benin tana zama makokin mutuwar tsohon shugabanta sannan in kana da motar volkswagen ya kamata ka saurari abin da labarin ya shafi to dangane da batun tura dakarun amurkan zuwa ƙasar kamaru masu fashin baki a ƙasar ta kamaru sun fara tofa albarkacin bakin su wallahi muna muna da gudunmawa da amurka ta aiko mana na sojojin sama domin za su taimake mu a yakan yan ƙungiyar boko haram nan sha biyar ga watan oktoba kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da mata mazauna karkara ko me ke ci musu tuwa ƙwarya gwamnati ta taimaka mana da jari mu mata a taimaka mana hanyar da za ta shigo mana motoci su ringa zuwa suna sayan kayanmu sannan za ku ji ƙasar da ta fi kowace fuskantar matsalar yunwa a duniya a wata ƙididdiga da aka yi yayin da ake danganta matsalar da tashe tashin hankula muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda jummai ali za ta gabatar amma fa duk sai kun sha labaran duniya. jama'a ku da wuni amurka ta shirya ɗaukar karin matakan tabbatar da ganin an samu nasarar yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta boko haram shirin baya bayan nan shine wanda shugaban amurka ɗin barack obama ya ɗauka jiya cewa zai tura sojan amurka su je ƙasar kamaru domin cimma wannan buri dangane da hakan ne a jiya shugaba obama aika majalisar dokokin amurka din wata doguwar wasiƙa yana sanar da ita wannan niyyar tashi kuma ko da yake wasiƙa dai bata fito balo-balo ta ambaci sunan boko haram ba sakataren watsa labarai na fadar shugaban ta amurka wato jos ernest ya fito karar shekan ya faɗa cewa wannan wani sabon yunkuri ne na jawo ita kungiyar boko haram mai ta'addanci a can najeriya din burki wacce kuma kamar da aka sani ko bayan najeriya din kan addabi makwabtan ƙasashe irin su kamar din a yau ne ake sa ran shugaba barack obama zai ba da sanarwar cewa zai jinkinta janye sojin amurka da ke kasar afghanistan abinda a da aka shirya za a yi a cikin shekara mai zuwa wani hafsan sojin da ba a ba da sunansa ba ya ce mai yiwa ne shugaba obama zai ci gaba da barin zunzurutun sojojin amurka 9,800 har zuwa karshen shekarar 2016 kafin ya rage su zuwa 5,500 kuma ya bar su a hakan har zuwa shekarar 2017 lokacin da zai kammala wa'adin mulkinsa a bara ne shugaban na amurka ya alkawarin cewa zai janye daukacin dukkan sojojin amurka da ke afghanistan illa kamar sojoji 1,000 kacal da zai bari a kasar don a cewar shi lokaci ya yi da ya kamata a zo karshen yakin da aka kaddamar a afghanistan ta shekarar 2001 bayan farmakin da aka kawo wa amurka domin a baku labaran duniya daga washington ta da an cimma matsayar cewa zaben shugaban kasar na na burkina faso da yankurin juyin mulkin da aka so ya hana a gudanar da shi yanzu za a gudanar da shi allah kai ran 29 ga watan nuwamban bana shi wannan zaben da aka so a haɗe shi da na 'yan majalisar dokokin burkina din wanda kuma a da aka shirya ko aka so a yi ran 11 ga watan nan da muke ciki na oktoba ana mushi kallon kamar wani sabon mataki ne ita ƙasar da ke afirka ta yamma ta ɗauka domin inganta aƙidar demokuraɗiyya amma kuma sai yunkurin juyin mulkin da sojan masu biyayya ga hanɓararren shugaban ƙasar wato blaise compaore suka soyi ya latilas aka ɗage yansa a ran 17 ga watan satumba ne dai wannan ta zo juyin mulkin ta jefa burkina faso a cikin rikicin kwanaki shida kafin yunkurin ya sha kasa a sanadin rashin samun goyon bayan al'ummar wannan kasar. kasar jamhuriyar benin ta soma zaman makoki na mako guda domin juyayi rasuwar tsohon shugaban kasar matthew kereku wanda ya rasu jiya laraba ba dai ba da wani cikakken bayani abin da ya janyo ajalin nasa ba amma tarihinsa ya nuna cewa ya samu horaswa aikin soja ne a birnin paris na faransa wanda bayansa ne ya koma ƙasar tasu wacce a wancan lokacin ake kiranta da suna da home A cikin shekarar 1972 ne Kereku ya kwace ragaman mulkin ƙasar ta hanyar juyin mulki inda ya aiwatar da ita a matsayin ƙasar da ake wato da ke bin aƙidar kwaminisanci sannan ya canja sunanta zuwa Benin bayan da aƙidar kwaminisancin ta kici ne Kereku ya yi watsi da ita kuma mai da ƙasar a bisa aƙidar demokuraɗiyya inda benin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen afirka na farko da suka gudanar da zaben shugaban ƙasa na siyasa tsagoranta an kada shi wato an kada shi a zaben da aka yi na 1991 amma ya sake samun nasara a 1996 inda kuma ya ci gaba da zama kan karagar mulki har lokacin sauye-sauyen da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya tilasta mushi sauka daga mulkin a shekarar 2006 hukumar tabbatar da lafiyar ababen hawa ta kasar jamus ta umarci kamfanin kera motocin volkswagen na jamus din ya maido da nau'i iri-iri na motocin volkswagen din kamar miliyan biyu da dubu dari hudu saboda suna dauke da wani magana disu da ke sa a kasa iya gane cikakkiyar lafiyar su idan an je a bincike su kamfanin volkswagen din da ya shiga shan sukan lamiri ne daga masu ganin kamar yana jan kafa wajen daukar matakan gyara al'amarin tun daga lokacin da hukumomin amurka suka bankaɗa cewa an makala wannan magana disin na ɓoye a cikin su wannan motoci na volkswagen ko cikin makon jiya ma sai da wani babban kusar kamfanin wato michael horn ya fito yana neman gafarar jama'a lokacin da ya bayyana a gaban yan majalisar dokokin amurka inda aka cece shi sosai akan wani al'amari da aka ce ya shafi motocin volkswagen kusan rabin miliyan da ke na amurka din. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tauratanni daga ƙasar kamaru na cewa dakarun amurka sun fara isa ƙasar domin tallafawa wajen yakin da ake da mayakan boko haram a wannan rahoto da wakilin murya amurka muhammad awal ya aiko mana daga yawunde za ku ji bangarorin da dakarun amurkan za su ba da gudunmawarsu. sojojin dai za su dinga shawagi ne a asalin samaniyan ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa da kan iyakokin ƙasashen kamarun chadi da ƙasar tarayyar najeriya anda maharan na boko haram suke cin gashin su babu babbaka yanzu dai ministan tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo yana dakon sauran dakaru guda ɗari biyu da goma ba tun yanzu ba ne ƙasar ta jamhuriyar kamaru take neman ƙasashe kamar amurka da ƙawayenta na kawo mata irin wannan gudunmawar yanzu yanzu dai ga dukkan alamu ana ganin cewa waɗannan dakarun za su taimaka matuƙa gaya na dakile 'yan ta'addan na boko haram a duk anda suke ɓoye a cikin kwazazzaban nan na tafkin chadi 'yan ƙasar ta jamhuriyar kamaru dai suna lale marhaba da wannan gudunmawa na sojojin sama da ƙasar amurka suka kawo a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kan haka ne na yi wa alhaji mustapha tambaya a matsayin sa na ɗan garin marwa kuma yanzu haka yana kafe ne a babban birnin ƙasar yawunde ga abin da ya ce wallahi muna muna muna da gudunmawa da amurka ta aiko mana na sojojin sama domin za su taimake mu a yakan 'yan ƙungiyar boko haram dinnan musamman ma a jihar mu a garin marwa da kan iyakan najeriya domin a gaskiya wallahi mu kawai ba za su iya wannan yaƙi ba mun gode wa amurka waɗannan askarawan da yi za su taimaka masu kagaya wajen samun bayanai na sirri da ma taimakawa sojojin na ƙasan jamhuriyar kamaru waɗansu sababbin dabarun yaƙi da fatan sauran ƙasashe ƙawayen ƙasar ta jamhuriyar kamaru za su yi koyi da ƙasar amurka domin gamawa da hararen 'yan ƙungiyar ta ahli suna lidda a wati wato boko haram suke kawa a ƙasar ta kamaru masamama uwar gijiyar ƙasar ta kamaru ƙasar faransa mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba to sha biyar ga watan oktoban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da mata mazauna karkara musamman kan yadda suke taimakawa wajen sarrafa abinci da kuma matsalolin da suke fuskanta na cin gajiyar ababen more rayuwa da kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana mata mazauna karkara a jihar kano da ke sana'ar noma da sauran sana'o'in dogaro da kai na kokawa kan rashin kulawa daga hukumomi. Ni ina yin kuli-kuli, to amma ba ma samun masu sayan mai. Yanzu koko nake yi na koma kiwon raguna. Shekara goma sha biyu ba a taba ba mu koko ba mun je kura ya kai sau goma sha biyu. Gaba ɗaya an manta da mu. Lami kofar fada sarkin noma, sinata noma. Dama muna samun tallafi ne daga kungiyar nada. Amma yanzu da ba ta tallafa mana sai dai da ɗan diga mu muke ɗan yi, ɗan kima nomanmu ya yi ƙasa. An taɓa karɓa kuɗi na ma da lambar waya na da hoto na ba a bani kokobo ba hanyar da za ta shigo mana motoci su ringa zuwa suna sayan kayan mu a kasuwar garin mu babu ita Hajiya Talatu Salamatu Bashir ta bankin Women Development Bank wadda ke ba da rancen bunƙasa sana'o'in mata a nan Kano ta ce tilas ne fa hukuma ta tallafa a mata musamman ma mazauna karkara. hukuma ita kamata ta shigo wajen sarrafar da kayan gonan nan ta hanyar zamani zai maganin abu daya kayan da aka sarrafa zai iya tsayawa sati ɗaya sati biyu wani har wata guda bai lalace to kaga don yau ba a samu mota an ɗauki kaya ba mota ba ta shigo ƙauye ba sai kashe gari kaga kayan nan ba abin da zai same su na biyu idan ana tunanin kasuwa za a iya haɗa su da export promotion council wanda su za su iya nuna musu yadda za su sarrafa kayansu su fit da shi yadda kasashen waje ma za a iya fitar da kayan nan a saya. Tun a shekara ta uku ne babban bankin Najeriya ya keɓe kuɗi fiye da naira biliyan 200 domin ba da tallafin rance ga ƙananan manoma a ƙasar. Amma har yanzu jihohi da dama a Najeriya ba su kai ga cin gajiyar kuɗaɗen ba ciki kuwa har da nan jihar Kano. To amma Malam Rabi Musa 'yar aduwa da ke zama mataimakin shugaban sashen kula da harkokin manoma na reshen Kano na babban bankin ƙasa na cewa. gwamnatin jihar kano ta nuna bukatar tana da bukatar ta anshi wannan bashi da ake bada daga babban banki to a hakikanin gaskiya duk abubuwan da ya kamata su cika wanda babban banki ta nuna masu sun kusan cika wannan ka'ida mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to wata ƙididdiga da aka fitar da sakamakonta ya nuna cewa ƙasashe 52 na fuskantar matsalar yunwa a duk faɗin duniya jamhuriyar tsakiyar afirka da ita ce ƙasa ta farko yayin da ƙasashen chadi da zambia da nijar ke jerin goma na farko sarfila hashim gumel ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ita ce ta fi kowace fama da barazanar matsananciyar yunwa ƙasashe masu tasowa bisa ga alƙaluman da aka duba da suka haɗa har da matsalar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar sannan sai ƙasashen chadi da kuma zambiya ƙididdigar ta gano cewa akwai nasaba tsakanin matsalar yunwa da yaƙe-yaƙe da ƙasashen suka yi fama da su a shekaran baya sannan ƙididdiga ta nuna cewa a sauran jerin ƙasashen da ke goman farko akwai estimo Saliyo da Haiti da Madagascar da Afghanistan da Nijar da kuma Yemen, waɗanda su ma duk suna fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. Dr. Klaus von Bremer mai bincike ne a cibiyar lura da sha'anin abinci ta duniya a Berlin, inda daga nan ne aka fara fitar da wannan rahoton wannan ƙididdiga. Kuma a hirar da ya yi da wakilin murya Amurka, Jody Kapuwa, ya danganta matsalar rashin zaman lafiya da wasu ƙasashe ke fama da su musamman a Afirka. Uh, Ƙasashe biyar cikin takwas na farko daga Afirka ne, kuma cikin waɗannan biyar ɗin hudu sun samu kansu cikin matsananciyar yunwa saboda yaƙe-yaƙe da ake yi kuma wani abu ne da ke da nasaba da tashin hankali. Dr. Klaus ya ƙara da cewa. A duk lokacin da aka samu tashin hankali da suka hada da makamai, manoma ba za su iya shuka ilinsu ba, kuma ko sun shuka ma ba za a iya samun damar sayar da shi ba sannan babu damar shigar da kayayyakin da za a yi noma da su baya ga haka hanyoyin da za a gudanar da kasuwancin amfanin gonar duk sukan kasance a rufe saboda haka tasirin da yaƙi ke yi wajen haifar da yunwa babban al'amari ne to sai dai a ce cewar dr claus idan mahukunta suka himmatu ƙasashe za su iya sauya halin da suka tsanci kansu ciki creating the political will to do changes Idan masu rike da mukamman siyasa suka mai da hankali, domin kowa nan Afirka akwai kasashen da suka yi fama da rikici kuma suka fuskanci wannan matsala da suka hada da Habasha, da Rwanda, da Angola, kuma daga baya suka samu zaman lafiya sai aka magance matsalar yunwa. Na sa akwai wuya, amma za a iya yi. Sarfi da Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Sarfilu. Idan muka lika kasar Burkina Faso masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da aka saka 29 ga watan Nuwamba a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓuka a kasar Na tambayi Dr. Jafar Dabai malami a Jami'ar Kampala da ke Uganda ko yana ga za a kai ga gudanar da zaɓukan a wannan karo? Eh, ai duk wanda ke ba yanayin abin da ke faruwa a ƙasar Burkina Faso zai ga cewa lallai akwai alamu na cewa zaben zai yiwu kuma zai armashi musamman ganin yadda kasashe na da ke cikin wannan kungiya ta tattalin kasashen afirka ta yamma suna da goyon baya sosai ga kasar da kuma ita wannan gwamnati da ke rikon kwarya don ganin an inganta zaɓe kuma an girka gwamnati ingantacciya a ita wannan ƙasa. To a dakta gashi a daidai wannan lokacin da ƙasar take fuskantar waɗannan matsaloli na yadda za a gudanar da zaɓe a koma kan turban mulkin demokaradiyya an tuno gawar tsohon shugaban ƙasar Thomas Sankara. Wannan kana gaba kaman za a mai da hannu gugu baya bane za a tunzura wasu kamar masu goyon bayansa? Eto, eh e, eh, shi abin duba a wannan yanayi shine saboda duk masu goyon bayan shi shugaba marigayi Thomas Sankara da kuma iyalan shi suna da goyon bayan cewa a yi bincike na hakika na hasashen cewa kisan gilla aka yi mishi kuma su mafi yawancin da suka yi wannan abu da ake zargi na mutanen gwamnati da ta shuɗe ne wato jama'an shi shugaba da aka ture wato blaise campore hmm. kuma mafi yawancinsu wasu suna ƙasar don haka wannan yanayi kusan zai iya ba duk gwamnati mai zuwa ƙarfi na ganin ta samu goyon baya da su a magoya bayan shi marigayi ko Sankara. Malam Dr. Jafar Dabe ke na malami a Jami'ar Kampala da ke Uganda yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. sunana Umar Sadiq ban shekara. Ni abin da nake abin da nake tambayar likita shin yaya za a yi mu asibitocinmu yawancin abin da kuke gabatarwa da daskaladan hajjajin mai to mukan ji kun wasu abubuwa wanda yake na ban sha'awa muna sha'awar cewa inda ƙasar mu ta kai wannan matsayin na yadda za a yi maganin wasu cututtuka to mu a nan ƙasar abin da nake kira me yasa ku su likitoci suka je suka makalkale irin a wa'ancan kasoji ba su dawo gida su zo mu amurka su rika samun irin cin gajiyar wannan abin na na asibiti na asibiti ba ba sai mun tafi cairo mun tafi india mun tafi america da sauran gurare ba kuma harshen tambayar shi ne shin menene shawarar ku ga masu madafin iko a najeriya yadda mu ma za mu kai wannan matsayi zama duk wani abu na samun harkar lafiya a ƙasar nan sun gyaru. to dr muhammad kaji tambayar shi ko bisimila gare ka. kwarai na ji tambayar to wato ba zan yi cewa zan ba shi cikakken ansa ga wannan matsalar da muke fuskanta ba amma babban kalubale ne ga likitoci da kuma gwamnati da kuma muna mutanen kasan masu kuɗi alal misali abin da ke faruwa shine asibitoci ga suna ana da su manya-manyan asibitoci amma za ka shiga asibitocin nan wasu kayan aiki wanda yanzu manyan kasashe sun shahara da shi Ah, kuma ba wai ba za a iya kamo su a kawo a sayo a kawo najeriya ba ne to amma watakila ba gwamnati ne ba ta samu cikakken shawarar da rika shigowa da kayayyakin nan ba ne ko ya ake da shi ne matsalar za ka ga likita babba ya je can ya koyo aiki kamar aiki iya cire canza zuciya wato kamar heart transplant ko ah. kuma canza koda ko kuma canza dasa koda ko dasa hanta ya je ya koyo ya zama gwani a can amma da ya dawo nan kasan sai kasance ba inda zai iya yin wannan irin aikin har mutane su samu su amfana da aikinsa to wannan yakan sa sai su ga cewa rimakon su na aiki ilimin nan da suka koyo ya lalace ko har ya bace musu gwamnati su koma inda za su rika tun da shi ilimi yana da abu daya in kana amfani da shi shine zai tsaya gare ka in baka amfani da shi ilimin zai bace to abin da ke sa da yawan su suke koma su koma kasashen da suka yi aiki kenan su koma can da aiki sa'an nan kuma in ka kula da wato kamar harkar biyan kuɗi wato albashi yakan kasance albashin da suke karba a can ya ninka na nan sau da yawa domin ba zan nanta ba wata shekaru wani wata metro wato metro ita ce kamar babbar ma'aikaciyar jinya na asibitin da muke aiki ta bar nan kasan ta koma ingila da aiki a can ingilan ba su karɓe ta aiki ba sai da ta yi zama eh, aka ce to bari a bata aikin wato attendant mai shara da ta bugo waya ta ce mana ai aikin ma da take na attendant mai sharan kuɗin da take karba ya fi kuɗin da farfesa namu nan ke karba a asibitocin namu hmm. so kaga ko yana nufin ke farfesa inda zai bar nan kasa ya koma can zai samu kuɗi ninki ninki to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa likitoci suke komawa da kuma rashin asibitoci manya manya da kayan aikin da zai amfani da su amma kana ana iya ana duba kuma a ce eh wani lokaci rashin kishin kasa ne to wannan ma da shi kaɗan so amma ba daɗin abin shine a ce ka koyo abu kai kanka baka da kuɗin da zaka siyo na'urar nan amma gwamnati tunda muna da arzikin ƙasa tana iya sayo wannan asibitin eh, eh, kayan ta zo ta sa asibiti tunda akwai kwararrun likitoci da za su yi amfani da shi to ana dai fatan cewa kwana tashi dai mai yiwuwa za a samu manyan namu da za su iya cewa ya kamata su yi su fuskanci wannan su sa su gina manyan asibitocin su kawo manyan wa'annan kayayyakin na'urorin da ake na zamani da ake amfani da shi tunda muna da mutanen likitoci manya manya da suka amfani da wa'annan na'urorin kuma za su iya suna zama can ma a je kasashen waje za ka ga cewa su ne ma gwanaye a nan wurin to idan aka samu akwai wayannan kayan aiki a nan kasan da yawan su suna da wato da burin kuma da niyyar su dawo su aiki inda muna da wayannan kayayyakin malami na gaba ko baka gama bayani ba ne. eh da abin ƙara cewa bisa ga shi wannan da ya ce ya zo ƙasar nan neman abin nan ya zai kasancewa ya danganta don ni a sani na kusan jihohin da na yi aiki kano kaduna duga jigawa katsina idan dai kana son asibiti gina asibiti ka je ka samu gwamnati za ta baka fili amma akwai kuɗin da za ka biya na sayan filin kuma kana iya zuwa ka sayi filin da kanka wajen wasu da suke da filayen kuma ka zo da plan ɗinka in muddin ka zo da plan ɗinka ta yi gwamnati ta duba ta yadda da cewa wannan plan ɗin yayi za a baka damar izinin ka zo ka kuɗa asibiti muddin kana da qualification wato kai a tabbatar cewa likita ne wanda eh, doka ta bashi daman yayi aiki a Najeriya sa'annan kuma kana da ilimin da za ka iya yin hakan ne to na ga likitoci da yawa suna buɗe irin wannan asibitocin ba tare da wani tangarɗa ba to malami na gaba bismillah ko sunana habu ahmed akwai da zauna da suka shi mai yake jawo yawanci ake samun hauhawa a hawan jini a mutane 'yan najeriya a yau abincin da suke ci ne ko kuwa rayuwa ce ta sake ko kuma wani abu da ke Dokta Muhammad Bello gareka. Wato dalilai na nan da yawa da suke sa ake ganin cewa ana samun hauhawar yawan mutane da ke da hawan jini. Na ɗaya shi ne yawan asibitoci da aka samu yanzu da ya ba da damar mutane su je asibiti a auna su. Da sai dai mutum ya zanna ka ji an ce ai da muka kai sallan asuba da shi kawai ya koma daki sai ya faɗi ba shi kenan wani kuma sai ka ya ce ai jiya mu da muka gama magana ko jiya jiya da muka yi magana har yayi waya an kaza da kasha lafiya kalau amma kafin safe an tarar da gawa kawai to wato da ba a yawan zuwa asibiti to amma yanzu da yake akwai asibitoci mutane suna yawan zuwa duba to shi ne aka samu ƙarin cewa akwai mutane masu hawan jini din sa'an nan kuma kusan maso yawancin mutane da ke zuwa asibitoci a birane suke manyan garuruwa da birane kuma wato za a fahimci cewa aikin birni sau da yawa aiki ne na zaman ofis za ka je ofis can safe kana zaune ka dawo gida kana zaune daga can ka je kai bacci ka tashi kuma kana zaune za ka tuka mota ko ka shiga mota kana zaune kusan wato ya kasance ayyukanmu da yawa aiki ne wanda ya kasance na zama ne ba motsa jiki wannan rashin motsa jikin yana haddasa matsala da yawa kamar na wato eh, hawan hawan jini wato ba zama jini bai gudu bai gudu a cikin jiki yadda ya kamata domin rashin motsa jiki da rashin exercise to inda mutane za su rika ah, fahimtar haka suna dan motsa jiki suna kuma kauce ma ah, wasu abinci kamar maiko da sauransu to za a ga cewa lallai wato matsalar zai ragu to wannan abubuwan abubuwan da kuma dai kuma yanayin eh, rayuwa mutanen da sun fi tawakkali da ce sun fi mu tawakkali minin wato ma'ana nan shine za ka ga mutum in abu ya same shi zai bar mu zai bar mu Allah komai ya hakura kuma ya bi duk rayuwa da ya kamata amma yadda zamani take yanzu mutane sukan sa damuwa a taron su matsalar harkar neman kuɗi shi nan dai faɗi ka tashi a yi wannan a yi wannan duk wannan yana ƙara taimakawa wajen hauhawar hawan jini da ake samu a wannan ƙasar. to Allah ya a malami na gaba gare ka. sunana ado gauta gama tambaya ta ga likitoci ne to da yawa zan ga asibitocin najeriya za ka ga daga an kawo mutum a gaggawa jona masa ruwa wani mutumin za ka ga jikinsa da ƙoshi amma kuma sai ga shi ana jona masa ruwa wani kuma za ka ga jikinsa ba komai alamun da dai cutar ta ci jikinsa amma sai ga daga an kawo shi ruwa za a jona masa to da yawa sai daga bambanci tsakanin wasu asibitoci da na gani kamar a saudiya na ga so da yawa za ga in mutum ba hadari ya tsaya za a kara masa jini ba to shi ne nake tambayar likita me kika haka ga ainihin yawan yau yau mutanen Najeriya da ake suke samun irin wannan abubuwa to likita gare ka yawa to wato ba zan iya cewa ba na lura da wannan yana faruwa a asibitoci da yawa ba amma babban koyi da aka yi ma wato ma'aikatan duniya wato nas shine a duk lokacin da aka zo da wani mara lafiya cikin halin gaggawa wato emergency kenan abin farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyan nan nasa su makala masa ruwa domin a lokacin da suka makala masa ruwa yana dan shiga jikinsa da hankali a lokacin da za a nemi likita ya zo ya auna mutumin ya gaga abin da ya kamata ga irin magunguna da ya kamata a bashi to yana iya yiwa jinkiri da aka samu na zuwa neman likita har ya zo ya duba mara lafiya lokacin duk jijiyoyinsa sun kwanta ba za a iya samun su a lokacin ba shi sa aka ba su horon cewa in dai an kawo mutum ne na gaggawa to abin farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyansa domin ko da likita yanzu ya daga baya ce a samu ruwa ko a mai karin jini ko a mashi wani allura ta jijiya ba za a wahala ba dalilin da ake kenan in ka lura a asibitocin saudiya da zaran an kai ka da sun kwantar da kai za su ɗauko wannan iska da ake ce ma oxygen su matsala maka to na matakai akan ɗauke su ne domin a kokarin cecen ran shi mara lafiya da aka kawo cikin gaggawa. ma sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Wasikan mu ta farko a yau ta fara da sallama ne inda ta ce murya Amurka don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnati da madillalan man fetur da su taimaka wajen ganin an shawo matsalar rashin man fetur wanda hakan ke neman dakatar da zirga-zirga ababen hawa musamman ma a wannan yanki namu na jiha Kebbi da man fetur ya zama tamkar zuma da fatan waɗanda muke kira gare su sun ji sako daga Yahuza Sahabi ɗan da kan ba. wasikan mu ta gaba na cewa ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ya kamata ta tsoma baki dangane da sabon rikicin da ke neman ɓallewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinu domin kauce asarar rayuka da zubar da jini na fararen hula. To ƙasashen Turai da kuke kuka kan matsalar kwarara 'yan gudun hijira sai ku tashi tsaye wajen kashe wutar rikicin da ke neman ɓarkewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Muddin dai da gaske kuke. Kuna son kawo ƙarshen wannan matsala ta da 'yan gudun hijira. Domin kuwa muddin kuka gaza magance wannan rikici na yankin gabas ta tsakiya, to da 'yan gudun hijira zuwa ƙasashenku yanzu aka fara ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya da ma ƙasashenmu na afirka baki ɗaya amin saƙo daga usman shitu mahuta wasiƙan mu ta gaba ta fara da sallama ne inda ta ce salamu alaikum boa hausa ko shakka babu cikin ikon Allah muna sa ran sojojin najeriya za su murrukushe kungiyar boko haram zuwa ƙarshen shekarar nan kamar yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci sojojin da yin hakan don ko muna ci gaba da taya su addu'a ba dare ba rana saƙo daga yusuf heluwa ɗandime sai kuma wasiƙan mu ta ƙarshe a yau wadda take cewa to 'yan majalisar dattawan najeriya shawara ta rage ga mai shiga rijiya domin shugaba buhari ya ban muku wuƙa da nama wajen tantance ministoci to in ta yi kyau dai ku ne haka in ta ɓaci ku ne. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam. Tuma sauro abin da ya sauka na a cikin shirin namu baki ɗaya sai can anjima za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyan mu Mr. Skip. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na murya Amurka amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.